الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت أبونا وبسطت رزقنا أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليك ولك الحمد على ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم قد في قلوبنا رجاء وقد رجاءنا أما سواك حتى لا حتى نرجو أحدا غيرك اللهم ما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا ولن تبلغ مسألتنا ولن يجر على ألسننا بما عليك أحد من الأولين والآخرين من الأجين وقصنا به يا رب العالمين يا كثير إذا لهما ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإباء وباسمك العظيم على أكبر المحزون المحزون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا خليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروفه أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقدي معروفه أبدا يا من يا حي يا قيوم نسألك بأسماء باسمك العظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يدل عليه أحد من المخلوقين اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا واخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم احفظنا من جميع الجهات اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقر الينا الكبر والبسوط والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم بارك في اولادنا ولا تذرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul tauba idan ba kuma ce ba Allah ya taimake mu ka taimake mu Allah ka ishi tuban ga dukkan ayyukan da muke aikatawa ka tsara mana imani ka tsara mana tsoronka ka tsara mana ibada kada a halasi aya ta biyar za mu tashi wa minhum man ahadallahu la in atana min fadalihi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 فلما آتاهم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلق الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. to muna cikin magana ne akan kan munafikan Allah waɗanda sun ka shigo cikin musulmi amma ba musulunci a gabansu ba wasu bukatoci na daban na taimakawa kahirai na waje wa minhum daga cikin su ay minal na cikin munafikai akwai man ahada Allah wanda ya alƙawari da Allah la in atana min fadlihi lalle idan Allah ya ba mu falala daga cikin falala falalatai la nasaddaqanna lalle ra mu sadaka fi da mu hatta yi til'asali Sadi, ayi lana tasaddaq anna wato za mu sadaka wala min as-salihin za mu zan cikin salihai nazala hadhihi al-aya fi jama'ati min al-munafiqin wannan aya ta sauka game da bayanin wasu munafikai cikin mutane kanu kada ahadullah sun kasance su yi ma Allah alkawari ala sadaka game da sadaka za su ba da sadaka wal amala salih za su yi aiki na kwarai in wata a alaihim rizki Allah ya faɗaɗa musu ka samu arziki babu shakka za su taimaka da dukiya ga duka ayyuka alheri summa ba da an ta haƙaƙa lahun zalika sannan bayan nasarar ta tabbata gare su arziki ya yi yawa na kasu al'ahada sai sun ka walwala alƙawari wa bakilu sun ka yi rowa wata wallar sun ka juya baya sun ka su, kun gani wa'annan a sharrin alkawari kenan ka yi alkawari irin wannan ba ya da kyau ka bari dai da ka samu kawai sai ka yi to shi ya yi wa amma alƙawlu da na nazara fi ta'alaba amma maganar ta ce wannan aya ta sauka ga mallan ta'alaba ibn khalid wa gairu sahihi yace ba magana shi ingantacciya ba لأن ta'alaba صحابي جليل dan alaba sahabi na mai daraja shahida badaran ya tafi badar kama annan nassar qur'ani kama wada nassin qur'ani alwarid wanda yazo zo ya zo ne bil jam'i da jam'i wanga da dafa uhu anhu yana ture maganan mutum guda wa yurduhu alaihi yana yi musu raddi gare su saboda haka kun san hadisi ne ya zo ya ci alaba ne annabi ya zo masallaci ya iske shi yana ta addu'a ya ce ni ka damu ne yace talauci da bashi Ka yi min addu'a in yi kuɗi ya yi mai addu'a yi kuɗi sai abin da ya faru ya faru wannan ayatun sauka haka wani hadisi ya zo to ala ta halin dai kamar wanda malam ya ce, wato gaskiya ne aya ta sauka da lafazin jama'a da yawa saboda haka yana yiwa wasu jama'a ne Allah ya jarraba da irin wannan to muhimmi dai a ku bayyana alkawari in za ku yi wani aiki na alheri ku bari da kun samu dama ɗaya ku ku yi da ka samu dama yawan amfani da dama ka yau in ka rika kuɗi kana so kai wani abu kar ka bari a kai gobe hannun taso ga wani ka ce a yi wannan aikin shi ke nan. hanyar da za ka bi kawai ka tsere masharar shaidan kun ga shaidan ya ce haraka uku babba ce ya ce kuma in sun kawaru harkokin na uku bai aikin kowa da kai ne ya karuwa daga ciki ya ce mutumin da ya alkawari zai yi wani aiki na alheri da kuɗi ya ce to ya rantsuwa da Allah bai aika kowa shi ka zuwa sai ya hana mai shiga alkawarin nan to haka shi ɗan yake shi yasa kuwa ganin masu lancin lancin ɗin ga suna samun kuɗi amma kuɗin ba su albarka saboda suna sa mutane suna hawan mimbari cewa ne ya alƙawarin zai bada kaza ko da aka aka gamawa ya bada kuɗin na mahi yawa zunubi ne dan nan ya wuce makka shi mai bada kuɗin ba maganar lada aka yi ba shi malamin da ya sa an kai mai wannan alƙawarin ko da aka gama zunubi ne ya wuce makka Kowannensu cikin haɗari domin shi wanda ya alƙawarin shi ɗan ya zo ya hana mai cikawa sai a yi ta matsa mai a yi ta matsa mai sai ka iske shi wani wuri ya yi zaune wallahi malaman gaba na Allah na ba ba su baka ajiya ba su yi maka ba san halin da kake ce ba su aza ma lalura su yi ta matsa ma kamar ajiya sun kama ka ya yi ta ɓacin malamai ya yi ta ɓacin malamai zunubi ne na ƙaruwa su ko malaman suna can mun ta yi wajen wani da ya alƙawari bai ba mu ba ai shi ko sai a haushi ai da ma waɗannan mutane ba mutanen ƙwarai na ba su da gaskiya ba su da alƙawari ba su da kaza shi ko su yi ta ɓaci ne ko da aka gamawa kowa ya tara zunubi Allah ɗaya san yawa ce tun da sharrin shedan nan kun gani yanzu ni nan gare akwai lokacin muna zuwa wajen wa'azi da nisa akwai mutumin da ya zo ya iske ne ce malam kai ne addu'a walakancin gada aka yi mana wajen biɗa mota in sai mota in ni sai mota malam duk inda za a sai sai abin nan sai a bada mota malam bakin tasha masallacin da naka zama babu kowa tsakanina da shi saboda tsananin biyayya kai gare ni kullum haka muke da shi radda ya sai mota an ka mun kai addu'a an ka sai mota radda an ka kawo mota ran jima'a za muna wa'azi mai nisa aka kawo motoci aka zo tasha aka yi musu kuɗi direba ne ya iske ya ce to malam ga mota nace te ka kai tafiya waɗanda kawo motoci kuɗi su mata kuɗi aka ce aka yi mata kuɗi ana batun shiga sai ya taho ya yi taɓa-taɓa yau shi za ka kai mota A sai a lalata min mota ai kaza ai kaza ya yi ta faɗa sai da an ka shekara ku ya ta kai shekara talatin ban gane da ido na ba kuma shi na ganin ga ina ganin ya kai shekara talatin ban gane da ido na ba sai kwanaki ba daɗewa ba an kai wata rasuwa mun ka haɗu da shi makabarta mun ka gaisa da shi yana noce kai kun babu abin da ya gama ne shi sai motsa da ya tsayi kuma ba ni ba ni zai ba ba kasuwa an ka kai tasha direba ya kai an kai mata kuɗi kuma ni ba cikin zan shiga ba wasu za su shiga amma ya yi alkawari shedan ya hana ya shiga kuma ya raba shi da mu kuma shi kenan har yanzu ba mutane da shi saboda mota nan inda kun ga yana dibin da akwai wani mutum shi ma da ya matsa mana mai mai addu'a mun kai mai addu'a malam ya sai mota mutane lokar gaman dinai suna ɗaukar mota haya ana zuwa ƙauye tun da an ga ta malami ta mai wa'azi na kuma ɗan izala ta sakwato mai sheta da ce wallahi kowa bai kashe mai mota nan bayan gana da kun ka gani wajen hannun gano na hauna hauna wani mutum wani mutum ya iske ni wani mutum ya same ni yace na Allah malam walakancin gara akai mana yayi yawa malam kai mai addu'a boss ne ka so in sai doguwa irin boss ne nan doguwa malam mun kai addu'a an ka sai ta tsorar da an ka sai ta har yanzu ban koma gani yana duniya ko mai duniya ba mun sani tsoron nan ban koma gani ne ba yana duniya gabe duniya gaban sani ba to abin da ya sa ni duk ban ga su kwarai ba laihin da na gani na su nayi alƙawarin tun da ni na san sharri shi ɗaya in kai alƙawari su ba su sani ba su ba masu karatu na amma ni na karanta na san sharri ne to da haka ina gaya muku wanda zai kasance wani aiki na alheri kashe alƙawari. shi bari da ka samu yi kokari in yanzu ka rika su kakka bari a kai fahi samu wani wanda za ka rika abin nan gare ka ce aiki kaza na kaso yi. amma kullum ka bai kullum ka bai kayi kaɗan kowane na kai kayi kaɗan to shi yasa kun ga waɗanga da Allah ka waɗi a nan yace daga ƙarshe matsalar ba ta kai su ga alheri ba falamma atahum min fadlihi bakhilu lokacin da Allah ya ba su halalar ta dukiyar tasu ka bihi sai sun kai ruwa alƙawari sun kai in Allah ya ba su kuɗi za su da kuma aka yi musu addu'a malam da sun ka samu kuɗi sai sun ka yi rowa wata wallar sun ka kau da kai a za'atun layi gaba ɗaya duk da aka addini Allah sun ka ba wurin wahun mu'aura duna anil ahadi sun ka kau da kai ga alkawari malam da dukiyar ta yi yawa ana ta a kalle su su kalla sun sa an sa alƙawarin da sun gaifar ta du anil islam gaba ɗaya sun kai da sun ka ba musulunci saboda dukiya fa aqabahum nifaqan sai wannan ya biyo musu da minahici ai ba ta hun nifaqan sai wannan alƙawari ya sanya ƙarshen su ya koma minahici bi fi qulubihim wanda ya tabbata cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah wa huwa yawmal qiyama bima akhalafu Allah ma wa'aduhu saboda saba ma Allah da suka yi da alƙawarin da sun kai da shi wa ma kanu na saboda ƙaryar da suka yi in sun samu za su saboda haka kowannen ku shi aiki alheri amma kakai alƙawari kakai alƙawari sai an taho wajen biki yayi ɗalibai ko an taho wajen abin nan wani lancin na wasu abubuwa in ka taho lalaba aljihunka in ka ji dubu biyu ce na ba da dubu biyu duk mai bacin kai bace ka ya haifar sauki bisa ga taɓa imaninka in ka ji dubu goma ba wa kakka ce kai kamata su tona hibabin wuri wallahi malam zai bace ni za a bace ni wallahi malaman ga bace na za su su bace ka ya sauki bisa ga ka zama na hikin Allah su bace ka ya sauki kakka yi alƙawari ba su abin da kakka ya duk ya kama ya bai shi ya bai ba ka iya tsere ma habaicin maroki duk wanda ya shirya lanci ya ce a taho roƙon mutane zai yi maroki na duwa da kai sai ya ɓace ka baka can mai baka can mai ba da abin da kaka yawa ta yaka gobe ma an ka gayyace ka ta huka ba da abin da kaka yawa shi malamin nawa ya bai shi mai yace da lance cikin nawa ya bai balle a bace ka ce kai ka ba da danka nan nawa ya bai shi ku kula da wannan kun ga wadangar sun kai alkawari kun ga wanda sun ka ƙari to ka ku yi alkawari ku ƙari wani sun ka ƙari Allah ya ce mu alam ya alamu ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجاهم وأن الله علام الغيوب ما تقول إيه وانا وعدي masu lancin ba su duk wanda ka irin wanga wa'azi wajen lancin ba a bari ba a bari hau ko ka hau bisa membari aka jawo ka a ce ka sauko lokacin da za a lance ya yi kusan manya sun fara kawowa don ba a so manya su ji irin wanga wa'azi su rika ba da hot bed sai a ce ka sauko na ga mutumin da yana bisa mimbari ya ware ya wannan wazi manya sun fara tahowa ha wani emiya ya iso manyan 'yan siyasa sun fara tahowa shi na irin wanga wazi an ka mai lokaci ya yi ci ya ce Allah na ya kare jawo ayoyi an ka shiga an ka an ka hau bisa bari an ka jawo hannu ne dole sai ya ji do sai da emiyan na ya tashi ce kai ko rabi da malamin gashi wa'azi ina jin daɗin wa'azi ne da ko an karbi shi na gane ba ba haɗa mai an ka ina na an kai saboda ka ba su irin wannan wa'azi Allah ya gafarta mana abinda dai an muhimmi mai duk abinda muka yi saboda Allah amma alƙawari tun da kun ga haɗari gare irin wanga ka kuyi alam ya alamu su wa'annan munafiqan ba su sani ba Allah ya alama sirrahum hakika Allah ya san sirrinsu ai ma asaru fi anfusihim abinda suka siranta cikin kawunan su wani jawahun ya san abinda suke ganawa da shi ai ma tanajo bihi bainahum abinda suke ganawa da shi tsakanin su wa Allah allamul ghuyub ba sani ba hakika Allah ya san abinda a koye ma gaba anan ai anan iyani abinda ya koye daga bayani ba sa Allah ya sani ba don yan basu sani basu sani Allah ya san komi da komi saboda haka kowa ya dauki alƙawarin da ya kai yawo wallazina yalmuz allazina mu al-mutawwin min al-mu'minin bis-sadaqati na la yajidun والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسكرون منهم سخر الله منهم ولهم أبعاب لليل ومن أحوال المنافقين تكي حالا المنافقين إذا المؤمنين الصادقين سنة تشوتد المؤمنين ما سبكتيا مؤمنين ما سبكتيا وإن أنت أنا بدولة مكوغري سباسو القولي amma suna ba da abin da suka iyawa nan take to cikin halayen munafakai bacin suka ce abin da sun kaba su yayi kaɗan fi ma ya amaluna ga abin da mu'minan ke aikatawa min addini na addini walamma nazala ayatu sadaqa lokacin da ayat sadaqa ta sauka za a je yakin tabuka ayat sadaqa ta sauka sai mutane sun fara ba da sadaqa ja'a rajulun wani mutum sai ya zo fata saddaka bi shay'in katirin sai ya bada wani abu mai yawa shi wannan mutumi munafiqai na su ba su bada ko dari fa fa qala munafiquna sai munafiqai sun kace maraji wance wallahi reta ji kudin da bai wallahi mai yana. ba dan Allah ya bashi su ba sai an ka gali waja a rajulun fata saddaka bi sa'i shi ko wani sai ya zo ya kawo sa'i guda na abin shi wa qalu sai suka ce inna gani ganiyun an ta haza Allah ya wadatu da sadaka wannan ni Allah kai da sa'i guda sun ɓaci wanda bai da yawa sun ɓaci wanda ya ba da kaɗan ni suka ni ka kowa ya bai ko to halaye munafikai ke ko wajen irin tarukan na an kaje na bada taimako wanda dukkan ji yana bacin waɗanda sun ka bada dan ɗan kaɗan mina hikina ko masu bada da yawa sai ya ɓata saboda haka duk irin waɗannan abubuwa da kun kauce musu duk ya yi muku alheri da kun kauce musu duk ya yi muku alheri wajen bide ma irin waɗannan kai ku bi hanyoyi masu kyau ku nemi abin da kuke amfani da shi ba tare da kun te ku yi ta a irin waɗannan roƙe-roƙe kuna sa masu kuɗi na alƙawari ku ko masu kuɗi ko da yake dai babu suna ko da yake babu masu kuɗin nan amma dai kuma matasa 'yan kun ka samu kuɗin to ku yi aikin alhiri ku ba alkawari to eh wato ko da kun san mutane na ni na san mutane na ina ganin amina Allah shi gawata mana amin Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina wayannan da ke zundan masu tadawwi wato wayanda ke yin sadaka a wanda ba ta farilla ba almutanaffilina masu nafila dan sadaka farilla ba ta dawwi ta ba zakka ke sadaka da ba zakka ba ta dawwi na ba a zargin mutum game da ita in ana gani ya kamata ya bada naira dubu ya bada ya hamsin ba a baci ne sadaka ta tsauri ba a baci ne don babu wani iyaka da shari'a ta iyaka ta iyakance ta ce sai shi aka bai don kai kana so ka rubuta da kanka miliyan kaza na ka bida wannan ba shi zai tilasta mutane su baka wannan ba ai wanda duka son kuɗi ya san aka bida su yi shi bida da kai ne samu yayi bida ga daji na mutum ya sai ya noma in mai arziki na sai ya samu kuɗi can in mutum bai iya noma ya yi ga aiki ya samu kuɗi ga masu baro ga masu gina duk mutum na iya bida in yana da ɗan jari ya aza sana'a kowa ya san haka aka bada kuɗi ba wai a aga mutane lalura ba a ce sai sun ba da kaza kuma kuɗi aka so dole a yi kaza wayannan abubuwa ku bar yanzu muna ta gabatar da nasihohin mu gare ku kuna ta ganin laihimu duk abin da kuka waɗi game da maganganun gana mu mun san wasu to amma muna gaya muku gaskiya don ku ji tsoron Allah ku yi umfani da abin da Allah ya ba ku kowa ya tsaya ga abin da Allah ya ba shi ya yi umfani da shi abin da duk an ka ce na kuɗi da yawa na ba dole na kai shi kai da baka da kuɗi da yawa ba shi yasa kun ka ga da Allah ya ambaci aikin hajji ya ce manista istata ilaihi sabila dan zuciya ya buƙata, bukata ce wanda ya samu ikon tafiya duk abin da Allah dukiya Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai aga mare komi ya tilasta wanda sai da abin nan da ya bata ta tsaya nan gare shi Allah ya gafarta mana to Allah alladina yalmizuna na. wa'annan naka zumdai suna aibanta masu tadawi masu nafila mina ne cikin mu'mini maza da mata fi sadaka game da sadaka wayanda ka diba su ba su ba zakka ba wallazina la yajiduna kuma suna aibanta allazina la yajiduna illa judan wa'anda ba su da sai dan kokarin su kaji wanga sa'i guda ya to da shi shi a takatahu takatahum wato iko su fayatu nabihi sai su zo da abin da suka mallaka wanda suka iyawa na minhum to munafakai sai su dora izgili da suwa wal khamru wato sakhirallahu minhu suma Allah zai musu izgili ai Allah zai mai zai mai da ilgiji min alladina yalmizuna mutawwi ga wayan da kazo dan masu tadawwi su saraka game da saraka game da saraka su ala ahli maskana ga mutanen talauci wal haja mabukata bi malan yujibu Allahu alaihi suna taimakawa gurgudun iko da abinda Allah bai wajabta musu ba fi amwalin da dukiyoyinsu wa yada nuna biha alaihi su ko masu suka suna suka su game da ɗan abin da ya sunka ba suwa fasahir Allah minhu su ma sai Allah ya mai da izgili gare su min jinsil amali wato fa shakharullah alaihim minhu izgilin da Allah ya yi da su min jinsil amali jinsin aikin da suka yi na wajazahum ala suqriyatihim ya saka musu bisa ga izgilin su walama azaban alimun kuma suna da azaba mai da saboda haka in kun tai wajen lancin ku tunda ku kun ka azama kan ku babbaci wanda ya bada dan ne. kai wallahi ni alaji ya ban mamaki wai shi zai alaji to wai shi ya bada dubu goma kai ni uhani wannan alaji na hane ka kai ni uhani ka nawa ka bai ko duba aljanna ku ga ba faɗa min umarnin ka in eh, wanda ya bada dubu goma bai da umarni kai faɗa min umarnin ka kai mai magana ko ku zuba abu guda ko ka bi ba duba aljanna ko ka bi ba to min umarnin ka kai shi malamin da ya shirya taro ne uhani ne shi ma nawa ya bai kai jama'a ku ji tsoron Allah ku bata mutane kuna aibanta su ga abin da Allah bai aibanta su ba to wayannan masu izgilin Allah ya yi fushi da su yace ma annabi istaghfir lahum istaghfir lahum aw tastaghfir lahu. إن تنتقذر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين to wa'annan masu wannan izgili wa'ancan na farko Allah ya yi fushi da su kwarai domin sun aibanta wanda ya bai da yawa sun ce rere sun aibanta wanda ya ba su a ɗan cilu sun ce ya yi kaɗan to ni suka ni a bari Allah ya hushi ya ce istagabir ya Muhammadu lahum Muhammadu ka roƙi Allah ya gafarta musu aula tastagabir lahum ko baka roƙi Allah ya gafarta musu ba kun ga wannan takhayyurul lahu an ba annabi zabi fil istighfar in ya ga dama ya roka musu gafara Allah wa tarki in ya ga dama ya bari kala sai annabi ya ce kala sallallahu alaihi wasallam inni khayyirtu ni an bani zabi ya ni fil istighfari an ce in na ga dama in musu istighfari in na ga dama in bari <clears throat> rawahu bukhari to magana dai karshen magana dai in tastaghfir lahum 70 marra ko da ka ce Allah ya gafarta musu sau dai dai har sau 70 balan ya gafir Allah lahu Allah ya shahida su bai gafarta musu abada yaushe za ka dawo kana aibanta masu addini wa'anda ka yi da Allah baka sa su baka ba su kunya so suna yi da Allah ka to kana aibanta su Allah ya ce bai gafarta masu aibanta masu abada ko kai istighfari addu'a annabi karban ba ta ce to amma dai ko ya ruka a gafarta mu na kai bai gafartawa kila wato an ce 70 mara kila almarad bis 70 almubalaga fi kasrat istighfar <coughs> abinda aka ni da 70 wato ai musu istighfari bai da iyaka shi aka nuna wato ba so guda ba so saba'in ba wa bil bukhari cikin bukhari akwai hadithu hadisin da annabi ya ce law alama ni law zittu ala sab'in inda na san ni in na kare musu istighfari akan saba'in in ni hiye da saba'in da lahu ana gafarta musu zittu alaiha wallahi da na kara akan saba'in to na san ko wannan wani Allah bai gafarta musu Allah ya yi fushi da masu kan mutane addini kuma son duniya shi ka kawo irin waɗannan abubuwa wakila almaradu al'adadu makasusu ko kuma an ce abin da aka nini adadin nan dai saba'in la yi da saboda hadisi annabi kuma wata azidu ala saba'in zan ƙara a kan saba'in wa bayyana lahu a hasmul magfirata sai Allah ya bayyana mai cewa ya fa yanke gafara bai fa gafarta ma waɗannan mutane har abada Allah ya shahe da su har abada bai gafarta musu sawa'un alaihi duk dai yake gare su asa gafarta lahu kai musu istighfari aw lam tastaghfir ko baka musu istighfari ba Allah bai gafarta musu ya tabbatar su kai Allah ya ya shahe da su kai ma shahe da su Mista ya ce, Zalika bai annahun kafaru billahi wa rasuli don su sun kafir cewa Allah da manzo ne. Kun ga suka bayan Allah na kwakwarai, Allah ya ce sun kafir su da wannan. wallahu la yahdi qawmal fasiqin Allah bai shirya da mutane fasikai ga bukatarsu wa hada dalilun wannan dalili ne ala anna al-istihza'a bi ahli din kufr idan ne izgiri da masu addini kafirci na wannan izgiri da suka wa abin nan masu addini Allah yace sun kafirta da wannan wallahu la yaghfiru an yushraka bi Allah kun bai gafara ai shirka shi saboda haka jama'a ku lura da irin wannan ku yi abin da kuka iyawa na daidai ku kauce ma ya alƙawari cewa za ku ba da kaza in kun tau kowa ya ba da abin da aljihu ne ya tayar ladda ya ga dama ba da wani abu kuma ya bayar amma dai kakka yi alƙawari kai zulmi su zulmi ka sa su ɓacin ka kai ka ɓace su su kuma ka sa su ɓacin ka to in mutum ya ce wannan ita ce sana'a yi ba zai cimma bukata ta bai samu riba gare ta har abada فرح المخلفون بمقعدهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يبقون الله سبحانه وتعالى wato kun ga ya ci gaba da magana a kan akan ya ce wa yantakil siyaqu marratan ukhra wani karo kuma siyakin magana ya cirata an hadisi an ne ya koma yana magana akan mutanen da kai jinkiri an rasul ya annabi zai na jihadi sai su ki zuwa fi ga zuwa tabuka wajen yakin tabuka don wannan sura gaba ɗaya ta sauka bayan dawowa daga tabuka Allah ya ce farihal mukallafuna masu zaman su sun yi an tabuka daga yakin tabuka wato sun yi farin ciki bi maqadihim da zaman su da sun kai ai bi qaudihim rasulullah wato zaman da sun kai bayan annabi ya haita sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu sun yi kyama su yi jihadi da amwalihin da dukiyoyin su an da kawunan su bi sabilillah saboda Allah sun da su yi jihadi wa qalu kuma sun ce ai qala ba'duhum li ba'd sashen su ya ce matashi la tanfiru kafu hita ai ta kharju ila jihadi fil harri kafu wajen jihadi lokacin zahi zahi a akwai yanzu kafu tai haka sun kai tawa ƴan uwansu campaign a bar annabi ya ta shi dai kan mutane su ta Allah ya ce kulka ce musu naru jahannama shaddu harra wata jahannama ta yi tsananin zahi min tabuka bisa ga zahin ranar tabuka wal aula an abin abinda ya kamata su bi hanyar da za su kare kansu daga wata jahannama bi tarki shi shine su bar jinkirin tahiya su hito su yi tahiya su ji ranar duniya ya yi ranar lahira laukanu ya kahuna inda sun kasance suna fahimta da haka za su ai ya alamu na zalika inda sun san haka ma ta kallafu da ba su yi jinkiri ba su hita a kai tare da su yahi balle da haku kalilan balle ya ko kalilan wani ya ba ko An jaza'an bima kanu yattebo balle da haku kalilan ta duniya yi dariya ya kaɗan nan duniya wato don sun saba ma Allah suna dariya suna ganin sun yi nasara to su yi dariya ya kaɗan wal ya buku kafiran su shirya kuka mai yawa fil akhira ranar lahira wato duk wanda ya saba ma Allah yana dariya to sai Allah ya sa cikin wuta yana kuka to wannan dariya da suka yi suna ganin a wasu masu wayona Allah ya ce to su yi dariya ya kaɗan amma su shirya kuka mai yawa a akhira ranar lahira jaza'an bai maka nu ya sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa kun ga wannan kabarun wato labari ne an halihim da game da halinsu amma da sigatul amri da siga ta umarni su yi dariya wai labari na aka ba su su yi dariya aka ce su yi dariya ana nuni wato sun yi dariya ya cino to za su yi kuka mai yawa Allah ya kare mu bayan raja akan lahu Fayar rada aka lawa laba ibadin minuwan fasta zano kalil kuroj. Fasta zano kalil kuroj balan ta kuzo ma'i abadan walan ta ƙatilo ma'i aduwa. إنكم رديتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين فإن رجعك الله يا من ذا الله يا الله يدعو لك جدا أي ردك الله يا الله يدعو لك جدا من تبوك idan ka dawo daga tabuka ka dawo gida lahiya to za ka ga abin mamaki in ka dawo ila da'ifatin min hub zuwa ga wasu jama'a cikin su min cikin waɗanda sun ka zuwa sun ka yi jinkiri bil madina nan madina mina munafiki ne suke munafikai to idan ka dawo gida fasada nuka lil khuruj ma'aka fi gazwat wa kufara sun ka ga wani yaki wanda suka ga tun za a samu abin duniya sun ka nemi su bi ka ga wannan yaki na daban to kakka yadda da su fa kullahum ka ga ya musu lan takharju ma iya abada har abada ba kai ta tare da ni ba ni zuwa da ku dan zuwa da ku bai da umarni <clears throat> do wanda zai dahi wajen aikin da an ce jihadi na amma don biɗa duniya to zuwa ne bai da umarni walan to qatilu mai ya aduwa kuma har abada ba za ku yi yaki makiya tare da ni ba innakum raditum bil qawdi awwal marra ku kun yadda ku yi zaman ku harkon al'amari to ko yanzu fa qawlu ku koma ku yi zaman kuma al-khalifina tare da masu zaman gida na masu zaman gida an gazawi game da jihadi minan nisa'i ku koma ku zanna minan nisa'i wasu bayani da ku da mata da yara ko irin tun da duk an kwashe maza a wa'anda ka iya yaƙi sun hita to yanzu abin da ya rage wa'anda ba su da lahiya su kawai sun ka rage wa'anda ba su da lahiya da mata da yara da waɗanda ba su da lahiya wa gairihim da wani su waɗanda suka tsufa kwarai to ku koma ku zanna tare da su amma mu ba mu hita yaƙi da ku har abada tun da dai duk lokacin da kun ga akwai buƙatar taimakawa ba ku zuwa sai sadda kun ga akwai buƙatar ku ku samu taimako sannan kuka zuwa to mun yanke da ku inda duk za mu taya ka ku biyu wa hada bil muqada'ati wannan an yanke da su kenan gaba ɗaya fi ba da al'amari ga wasu ayyuka cikin ayyuka wannan yankewa min mayo addi ila na kafin yana cikin abin da ka kai ga ragewa fi umuril ama ga al'amuran da sun ka shahi jama'a an rage wasu abubuwa an rage wani abin da aka ganin matsala summa amara sallallahu alaihi wa sallam bi qadai kulli shafqatin alaihi sannan Allah ya umarci annabi duk wani tausayi ya yanke shi da munafukai don munafakai, ba su ne alheri in an kabita za su duk sun wace kan mutane wa karkana sallallahu sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibn ubay hakika annabi yayi sallah ga dan ubay sarkin munafikan zamani ne abdullahi bin ubay bin salul to annabi yayi mai sallah da mutu sai annabi da zai mutu sai ya aika da ne shina da da shi abdullahi dan ubay babban da shi ma suna ne abdullahi ibn abdullahi to da zai mutu annabi bai ya tahi abin da yayi tahiya nan. sai ya ce idan manzo Allah ya dawo ka te wuri ne ka roƙan min shi <clears throat> yayi min sallah in mutu kun ga yana ba shi annabi a shi ya san albarka annabi ya yana so annabi ya yi mai sallah kun ga su mutanen kirki wato biɗarsu aka yi har da minahiki son ya kai mutanen kwarai su mai sallah shi yasa wanda duk zai mutu in ya lura mutuwa ba sai mai gaggawa ba sai ce ina son in na mutu a sawa na shi mai sallah kwatata domin wani hadisi ya ce duk wanda ya bi ɗan aljanna sallah shi ma ɗan aljanna to shi yasa su suka fata idan mutum ya ga abu ya yi tsani sai ce in na mutu a sawa ne shi ne sallah idan yana da mugu cikin yan uwa ne sai ya ce wallahi gafarar nan da ya da tun uwa ne mai sallah ba su bari ya same ta kai wani ba mu sallah saboda zaune ake kamo da wani karin magana zaune ake tare amma babu amana to ga su zaune tare amma ha bai kauna na uban ko bai kauna na kanuwar ko bai kauna na yadda saboda haka wanda shi yana zaton alheri shi mai mutuwa ya ce wani shi min sallah so su ko ba su zo alheri gare sai ce kai wa halayen mutum waye yi waye da kai wani ba musalla kun ga ana samun irin waɗannan yanzu ana samun cikin mutane to a ta rashin ƙamnana ga wanda ya mutu din shi yasa kun ka ga A zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan na shi yan mutu mutanen da aka son kai mai sallah sai annabi ya ce mutane ku so mai taraji mutum mai sallah sai a mai sallah domin kila wa'annan da sun kai mai sallah waɗanda da za su mai sallah sun yi shi idan mai shara ta mutu da daddare a annabi ba a haɗa mai ba da sahi ya ce ina take an ka ce ai tara nista muku haɗa mai sun ka ce mun yi kyamar mu ta ka kana kwana sai ya ce masa habai ku taho mu ku gwada min kabarinta kai ku taho mu tai sai a kai shi mata sallah da kai ne alherin nan dai da suka gudu gare ta sai ta samu to sai ya aiko ya ce in ya mutu wasiya sai annabi ya mai sallah abu na biyu akwai wata riga wadda ya ga annabi na yawan sallah da ita ya ce yana ya roƙa mai annabi ya ba shi ita a mai da ita ko Allah zai sauƙaƙa mai azaba saboda haka annabi na zuwa ga yaro shi yaron yana da daraja ga maza Allah shi dan gidan dan ubayi za annabi ya taba bashi hukum Madina da zai tafiya yace ka tsaya kai a halifa ta mutumin kirki ne yaro. sai ya zo ya faɗa ma annabi baba yayi wasiya baba ya rasu amma ka ji wasiyar da yace in ka so a faɗa ma to shikenan sai annabi ya mai sallah annabi ya gaba sallah fa qala Allahu sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin wala Salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله سبحانه وتعالى يكي wala ta salli ala ahadin minhum mata abada daga yau kada ka sakewa wani guda cikin munafikai da ya mutu an san shi kaka koma mai sallah ko an gayyace kaka. kadai kun ga Allah ya yanke alaka da su gaba dai daga yau kaka sake sallah ga mutum guda ala ahadin minhum ga guda daga cikin su mata wanda ya mutu abadan wala ta kuma ala kabari kakka tsaya inda kabari ne da dafnin don ka turbude shi au ziyaratin ko ziyara kakka zai ci kabarin guda daga cikin su dan ni innahum kafaru billahi wa rasuli su sun cewa Allah kuma da manzo wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasika yayi kafirun sun mutu suna kafirai wa bi hadisi ibn umar cikin hadisi ibn umar radiyallahu anhu lamma annahu lamma tuwaffiya abdullah ibn ubayy lokacin da Allah ya kashe Abdullahi dan Ubay ata ibnuhu Abdullahi ila Rasulullah babban ne Abdullahi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta'alahu an yu'tiyahu qamisahu ya roki annabi <clears throat> ya bashi riga ta shi annabi wannan rigar da dan Ubayi ya ce an so mai li yukaffina hu fihi dan ya mai kawai ciki abu nabi wayi yi salli alaihi ya roki annabi shi mai sallah fa dahu abi sautai annabi ya sai gida ya ɗauko rigar sai ya bashi ya ce ke kai mili kawai an ka sai an kai mili kawai wa salla alaihi annabi ya mai sallah summa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sannan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ala dalika kullu ala zalika kullu zalika ya aikata duk wannan abin da yayi na bashi riga da ya mai sallah ta tsayiban da kalbi ibn don daɗaɗawa da zuciyar ɗanai abdullahi dan ubayy abdullahi dan abdullahi dan ubayy innahu kana min fudala sahaba shi yana cikin zabakin sahabbai shi wannan dan gidan dan ubayy wa asdaquhu islam yana cikin wa'anda adda musulunci mai gaskiya sosai wa akasaruhum ibada yana cikin masu ibada da yawa wa ashrahuhum sadaran yana cikin masu abin nan kirji buɗaɗɗe game da karɓar shari'a wayurwa an ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam takallama hakika annabi yayi magana fi ma fa'ala ga abin da ya aikata ba'da bi abdullahi ibn ubay abin da ya aikata ga dan ubay wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma yughni anhu qamisi annabi ya ce rigata, ta uhanin mi za ta yi wa salati sallata umani mi za ta yi min Allah daga Allah wallahi inni kuntu arju an yuslima bi alfan min qawli wallahi wannan aiki da ni yana kwaɗayi ne Allah ya sa a samu aƙalla mutum dubu cikin mutane ne su gane gaskiya su musulunta wayarwa kuma ana rawaitowa a salama alfun min qawli mutane dubu ko sun musulunta cikin mutane ne an samu mutane dubu ko sun musulunta a wannan lokaci limara auhu sadda sun ka gane ya tabar raku bi kamisin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yake musu annabi wa musulun kwarena amma yanzu gashi ya aiko annabi yana da riga annabi albarka riga annabi ya ce annabi ba na kwarena ba to mi shi ka bi daga riga annabi albarka mi ka bi daga riga Bace oh ya mai shemu wawaye sai sun ka musulunta a yaɗi na mutane ba sarki na ba sarkin madina na sarkin madina na a sarki kana raba shi da mutane sarkin madina na abu guda ya gama shi da annabi ya zama na haiki siyasar duniya ta gama shi da annabi an yi taro za a nada shi sarkin garin madina gaba ɗaya sai annabi ya shigo sai ya ce gargajiya jahiliya da gargajiya da komi ta haka kadama ya hasai ni kowa ce don na sake su da kawo mana babu gargajiya babu sarkin gargajiya sai an kawace ba a nada shi ba abin da ya gama shi da annabi ce siyasa ce kawai ta shiga tsakani da annabi kun gani a can cikin radul azhari ga shi nan ga hannunku ku diba umar ya ce mai baka sallama umar ya ce mai baka sallama ya ce umar baka hana ni sallah in ne ku yi rufi zabi an ka bani an ce min istagabir lahun aula tastagabir kai musu istagabari ko kakkai zabi an ka ba don haka baka hana ni yi sallah umar sai ya yi sallah yana gamawa kun san shi Umar duk da Umar ya ja ga abu to ra'ayin Qur'ani ke yana gama sallah sai Allah ya aiko jibril wala salli ala ahadin minhum mata abada daga yau kaka sake wa guda daga cikin da ya sallah da ya mutu abadan kaka sake mai sallah abinda Umar ya faɗa ana gama sallah sai da ya tsoro shi shi Umar waliyun min yin illahi in ka ji umar na magana a hutu yanzu Allah na aikowa ya ce gaskiya ne saboda Allah ya san imanin da ya samu to umar kenan haka Allah ya yi abinai wata ala annabi ya ce tun da dai ni ba a hana ni ba cewa an kai in ko kaɗi umar zabi an ka bani a don haka ba ka cewa ka in sallah bayan an bani zabi kun ji hujja annabi da ya gama Allah ya ce to yanzu an jaye zabi kaka koma abinda Umar ya faɗa yi haka nan ka a sake. to daga ran nan annabi ya sake wa mana bakai sallah ba jama'a mana bakai mugun abu na cikin jama'a ba su a zanna lahiya kullun su gama wanga da wanga su gama kan wanga da wanga duwar suka su gama kai wanga da wanga su buga a samu matsala kaje a samu haɗin kai shi a aikin munafukai to Allah kai mana maganinsu, su Allah kai mana maganinsu, Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara Allah ka hada kan muri guda ka hada kan malaman mu ka hada kan almajiran mu ka hada kan wannan kungiya ta mu ka hada kan kungiyoyin gaba ya rabbal alamin ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم دوكيوين سكسوا باك شعوة وأولادهم بين سكسوا باك شعوة wato kun san annabi ya yi wannan duka domin mutuntawa ta balle ƙalbi kalbi ibnihi abdullahi don daɗaɗawa ga zuciyar ɗane abdullahi Allah ya ce to kada dukiyarsu ta birge ka ɗiyansu kar su birge ka su sa yi musu sallah kaka ki. inna ma yuridu Lahu, dama Allah yana so ne an yi adabahum biha shi musu azaba da dukiyar nan shi musu azaba da ɗiyan nan wata zaka an son rayuwarsu ta hita wa na suna kahirai a kurin da aya an maimaita wannan aya ma a tagayirin bi alfabiha tare da caccanzawa ga lafuzanta tabiha don tunatarwa ala anna ashaddal ashiya'i jazban lil qulub wato cewa abin da yake komi tsananin jawo zuciya wal khawatir da jawo tunani al galibin bil amwal wal shagala da dukiya da ya yi komi dauka hankalin mutum diyanka sai komi dauka hankalin ka dukiyarka ta yi komi ɗaukar hankalinka waɗanga biyu ya ce na gari wanda an ka ba su wanda an ka ba ɗaya ɗaya ya na wanda an ka ba dukiya dukiya ya na amma wanda bai da mata bai san darajar ɗaya ba don ɗiyan da ba nashi ba ba su shiga zuciya sai kamar nashi to bai da nashi ai shi yasa ko ganin da an shigo masallaci wayannan da ba su da mata kun ga yaro suka shi ai bai san darajar yara ba don bai da amma kai dan kai shigo masallaci gaba gare ka a korai tambi zuciya ka kaji ka ji abin da ka kaji amma shi da bai da ɗaya sai doron wai a koriya to haka suke waɗanda abubuwa mai shiga zuciya gare su don haka ku bar taɓin ɗiyan mutane ku ba cuta matsayin mutane shiga ɗaya. wa ma na kazalika duk ko abinda ja ga zuciya kwarai haka Ya ta habiru minu ya zama wajibi a yi tsoratarwa game da shi marratan da kura wani lokaci bayan wani lokaci wa tambiya don a ƙara tunatarwa ala anna abdullahi yuqata'u cewa makiyan Allah yankewa yi da shi wala yubala bima inda min amwali wal ba a lura ba a kulawa da abin da aure ne na dukiya da ɗaya ba a damuwa da su inda an san maƙiyan Allah wa in kana auladu salihi in ɗiya ne salihai ne sun zamo salihai fa ni'mahu ma dalar wa illa idan ba salihai ba salihai na ba fa hum min jumlati a'da'illah suna cikin jumla maƙiyan Allah in ba salihai na ba wala siyama wa qad bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam balle ma hakika annabi ya bayyana anna sababa mudarati li eh, ubayy dalilin wannan eh, nasiha tashi da ubayy abdullahi bin ubayy inna ma li don mabiyane na don ya jawo hankalin mabiyane alladina kana yarju an yadkhula alfun minhum bil islam wanda ya kasance yana kwaɗayin mutum dubu su shigo musulunci cikinsu su zalikar amali da wannan aiki da ya yi waƙar hasala kuma abin ya tabbata to fa huwa idan kenan khususiyatu minhu yamma munafiki sallah khususiya annabi ta shi ɗaya kai wani bai baya ne khususiyatu minhu alaihi khususiya ce gare shi alaihi abdul salatu wassalam shi annabi shi kadai don haka in ka san mutum munafiki hakina ka tabbatar da munafiki hakina an ka aiko ma yara su ce to Allah ya sauka kakka ko tambayar da za a sallah ko tambaya kakka ya kari nawa za a sallah kakka sai kakka sai Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne Allah ya ƙara mana ibada sai da halaki kuma ya ba mu ikon kwana nan wai. sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل آل محمد kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله من روقك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله من روقك الله كغافر كامنا الله كغافر كامنا الله كغافر كامنا الله كقارا من إيمان الله كقارا من صورك الله كقارا من عبادك الإخلاص saboda albarka sunayenka Allah duk abin da ka sa mutum ya zama munafiki Allah ka nisanta ta gare shi duk abin da ka sa mutum ya zama munafiki Allah ka nisanta ta gare shi Allah ka kare mu daga munafici ka kare mu daga ayyukan munafici Allah ka shiga tsakanin mu da malaika Allah malaikai na kusa da na nesa na ciki da na waje Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah duk shirin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah duk sharrin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka gafarta mu. Allah ka tosaya musu sun tausaya mana Allah ka tosaya musu Allah mu sun tausaya mana Allah ka tosaya musu Allah sun haskaka mana Allah ka haskaka musu sun ciyar da mu sun shayar da mu Allah ka ciyar da su ka shayar da su abincin aljanna sun yi mana sutura wadda suka iyawa Allah ka ba su sutura aljanna yadda suka ba mu kariya da tsaro Allah ka ba su kariya da tsaro daga duka azabobin Allah ka haskaka su da mu da suwa ka samu cikin masu shiga aljanna da gairi hisabin wala iqabi ka samu cikin masu shiga aljanna da wata mai haske kamar hasken wata dare sha biyar ga wata Allah ka tsaya mu cikin masu shiga aljanna wato tare da mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka ƙara kare mu ka ƙara kiyaye mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya da mu da uwaye da tsaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko ka maishe su alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka sani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu laila wa naharan ka ba mu kariya da tsaron ka. Bayin ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata Allah ka tosaya mana ka tosaya musu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kiyaye mu ka kiyaye su mu da su ka ba mu alheri kowane iri ka kare mu daga sharri kowane iri Allah ka ba mu aljanna firdaus ala, Allah ka ba mu aljanna firdaus ala, Allah ka ba mu aljanna firdaus ala, Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka mu duka Allah ka kare mu daga sharri kowane yi, Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan garuruwan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ba mu kariya da tsaronka ka tausaya mana ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu laila wa nahar Allah ka kare iya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare maka kare makarantun mu Allah ka shirye ɗan makaranta Allah ka shirye ɗan makaranta Allah ka shirye ɗan makaranta ka shirya su. Allah ka shirya a makaranta ka shirya malamansu kamar da a makaranta kamar da uwayensu kasan su gane su da albarka sunayenka da ka madaukaka ka kare maka kare masallatai mu Allah ka kare mu ka kare masallatai yau ka kare mamu ka kare limamai Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu ikhlasi da da da abin nan mutaba'a Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a Allah ka kara mana hankuri ga bin dokokinka Allah ka kara mana hankuri ga aikata ayyukan da ka umarce mu saboda albarka sunayenka ka ashe ibadodin mu Allah ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau ka sa mu cikin wayanda ka yanta da kuma wayanda zaka yanta nan gaba ya Allah ka gama mu da lailatul qadari ya Allah ka gama mu da lailatul qadari ya Allah ka gama mu da lailatul qadari kuma dukkan mu Allah ka shirya mu ga abin nan da kaka so kana yarda da shi duk ibada da ta kyawu gare mu da lailatul qadari Allah ka azama gare ta ka taimake mu mai ta don ka ba don kowa ba addu'o'in waɗanda dukkan hiso Allah ka samu hiso kuma ka anshe su don albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri duka ka tare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana